da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lafiya da wannan yammacin na Laraba biyar ga watan takwas. Sashen Hausa na murya Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25, 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da dandalin voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage. Yankin arewacin Najeriya na fuskantar koma baya sosai ta fannoni daban-daban duk da cewa akwai ɗimbin masu hannu da shuni da faɗa aji a wannan yankin. To ko ina matsalar take? sai yanzu ka dubi misali irin su dangote je bunkasa kasuwanci sa gefen kudu sannan kuma duk wani abubuwan da dangote ke sayarwa nan mafi yawa duka arewa ne suke sai wannan abubuwan me zai sa ba zai yi a arewa a rage mana yan zanna gari banza ba Yau ma zauren matasa zai duba wannan batun tare da Adamu Aliyu Jalingo da Hassan Abdullahi Yola ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa na murya Amurka Ibrahim Abdulaziz. A ƙarƙashin ni Rochazin nan yanzu, a haife ni a cikin gidan kisan talauci ba fa abinci ba komi amma ni na tambaya karatu. Talauci ne ta nuna kuma limon hanyar da zai taimaka na yi tele, na asa da lemu, na asa da barba, na san da goro ba san da garin kwa mai ban sar ba ina talatitin jos na ce ba zan zo na banna ina yawon iskanci akwai da aiki da mutum zai yi gwamnan jihar Ima kenan da ke kudancin Najeriya, Rochas Anayo Okorocha, wato ɗan jikan Sokoto, a lokacin da ya biyo tawagar shugaba Muhammadu Buhari zuwa nan Amurka cikin watan da ya gabata. Baicin amsoshin tambayar mu ta jiya da muka sanya a shafinmu na Facebook za ku ji labarin ɗan iya inda ya bayyana mamakinsa akan halin da 'yan arewa suka tsinci kansu a ciki na koma baya. Malama Halima Abdullahi kuma za ta kawo mana wasu shawarwari game da kula da gida. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Yau ɗan iya ya ba da labarin halin da 'yan arewa ke ciki da kuma yadda wasu daga yankin kuduma ke ƙoƙarin yin wani abu don ciyar da yankin gaba. Ga na Ikra Isa Lawal da labarin ɗan iya. dan iya ce babban abin da ke ban mamaki shine yadda mu 'yan arewa muka tsinci kanmu cikin zaman zulumi musamman ma dai saboda mun zama koma baya a fagen ilimi mun kuma gaza gane cewa muna haƙa wa kanmu rami don kuwa maimakon a ce mu daga arewa sun fidda mu daga cikin irin wannan kukumi sai muka bari kawai 'yan yankin kudancin ƙasar ne ma ke ta faman dumi dubi dai yadda gwamna rochas can jihar imo ya nuna shi ya cika jarumi saboda ganin rashin ilimi ya jefa arewa cikin zaman tsegumi sai ya fidda tsarin kafa makarantu a arewa don lullube mu da wani lullumi don ko ko ba komai ya zuwa yanzu ma iya cewa ya ba mu tawadda da alƙalami saboda haka ne ma nake ganin dole mu rinka saka irin wannan karamci babba ne ko ko karami na ce lallai dan iya ni tun tun tuni na san rochas okorocha ma na cikin masu kishin arewa shi yasa da yawan yan arewacin najeriya ke ganin shi a matsayin wani dan uwa saboda duk abin da ya taso yan arewan zaka ga wuf ya zama musu garkuwa musamman ma dai mu a jinsin mu na hausawa don da zaran mun ji shi yana yara yaran mu na hausa sai ka ji mun ce ka ji dan baiwa saboda haka idan muna san arewa ta samu ilimi da tsarin tsarkake tsaka tsamun tsumbula kuwar tsaro kowa ya samu sakewa to dole ne mu tabbatar da kowa a yankin namu ya kwankwaɗi ilimin da zai iya ma ba da fatawa musamman ma dai akan duk abin da zai iya jefa mu a damban dambarwa har dai ta kai ga duk ci gaban da ya zo ga Najeriya da mu ake kaukawa alabashi da sannu ma samu kanmu a cikin waɗanda suke damawa dan iya ce ainihin abin da ya bani sha'awa da Rochas din ma shine babu ruwan shi da rigima kuma da zaran talakawa suka je mai da wata hidima sai ka ga ya dage yana ta kokari har da tsima don shi san baya so a samu matsalar da daga baya za a buge da nadama wannan ne yasa aka ce tun yana yaro yayi ta kokari a fagen nema kaga dai an ce yayi tallace-tallace na sana'o'i daban-daban safiya da yamma aka wayi gari Allah ya kai shi kujerar gwamnan da a kanta yanzu yake zama shi yasa yake ƙara wa matasa kwarin gwiwar samun sana'a musamman ma dai irin ta noma don ko noma na cikin sana'o'in da ke sa ƙasa ta yi ta sama na ce ai dan iya na jiro tsokorcen ya yi wata magana a kan karatu ya ce ilimi na cikin jerin manyan bukatu za ga kowace ƙasa tana ta faman ɓaɓatu saboda shine kawai dukkanin ƙasashe ko masarautu suke ɗar matsara musamman ma dai idan suka kwankwada ya yi musu katutu ya ce 'yan matan makarantar cibuk na ma da ke karatu a amurka kada su yi tunanin rayuwarsu wai za ta fada a kutu don ko koda nauyinsu da aka ɗauka a ƙasar amurka ya kare ya ce zai tabbatar da in sun dawo nigeria ya sa su a makarantun da suke nagartattu ta yadda za su samu gogewar da za su iya aiki a ko ina ima dai gwamnati ko ko masana'antu kaga ko ai sai mu ce yaran nan sun tsallake duk wani lambatu don ko idan allah ya taimake su shikenan sun tsira daga nan har ranar da za a ce sun mutu. Kamar yadda kuka ji a labarin ɗan iya, an samu koma baya a fannonin tattalin arziki da ilimi a arewacin Najeriya. Ko akwai wata dama da manyan arewa kamar su Dangote za su yi amfani da ita wajen zuba jari a arewacin Najeriya domin mutane su samu aikin yi kuma a farfaɗo da yankin daga barnar rikicin 'yan Boko Haram? Ga yadda kuka amsa wannan tambayar ta Facebook. Salam yau da gobe, shakka babu akwai damar da Dangote yake da ita wajen zuba jari a arewacin kasar domin farfado da yankin daga cikin masifar da wasu makiyan yankin suka jefa shi. Kuma wannan ne abu ɗaya da Dangote zai yi domin ya goge fushi da kuma ɗimbin laifi da yake da shi ga matasan arewacin kasar. Sako daga Muhsinu Sani Tsafe. Ni a gani na Dangote bai yi ba kuma bana tunanin zai yi a gaba. saboda baya kishin al'umma arewa da ma arewa kanta domin kashi 75 cikin 100 na ma'aikatansa ba 'yan arewa ba ne kuma haka kamfanoninsa sako daga abdulkarim hassan macina Hakika idan cikin kashi goma kashi takwas na matasan arewacin Najeriya ba su da aikin yi, kuma in dangwata ya yi haka zai taimaka sosai wajen rage marasa aikin yi don rashin aikin yi shine yake ta'azzara matasa shiga ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Sako daga Prince Hassan Abubakar Kamaru. A gaskiya babu, saboda idan ka lura sosai, Dangote baya ƙauna arewa kwarai kuwa. Saboda kamar misalin Bill Gates, irin kuɗin da ya ɗauka ya taimaki al'umma da wannan Ramadan ɗin da ta wuce, don irin mawuyacin hali na talauci da al'umma suka shiga. Sai ga Dangote ya ji ya buge da son sayan tim ɗin ƙwallon ƙafa, ba tunanin taimakawa al'umma balantana yankin arewa. Sako daga Suleiman Muhammad Rabu'u. Dangote ai inuwar giginya ne domin ba shi da kishin yankinsa na arewacin Najeriya domin mafi yawan kamfanoninsa a kudancin kasar yake gina su. Sako daga Ibrahim Adamu wakili. Ni fa har yanzu cewa nake da samun dangwata a Najeriya gwara rashinsa domin bai da amfani zuwa ga kasar shi. ai kasashen da yake zuwa ya ga yadda masu dukiyarsa ke tallafawa kasarsu ba ta kashe ƙasa ba sako daga shu'aibu yusuf Allah ya sa haka, amma babu sama da ɓangaren noma ko kamfani zai yi, to ya ba da ƙarfi a kan ɓangaren noma domin ƙasar Arewacin Najeriya tana da albarka sosai kuma tana da ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa Allah ya mana jagora. Amin. Sako daga Abdullahi U.S. Umar. Akwai matuƙar cin amana a Arewacin Najeriya. Ku duba abin da ya faru da kamfanin Buwa Fulawa Mission Road Kano na Abdulsamad Ɗantata. maciya amana sun sace kudin gudanarwar kamfanin ba na goyon bayan da ya kawo dukiyarsa arewacin najeriya za a salwantar masa sako daga nuhu baba tela yau da gobe tabbas alhaji aliko dangote yana da damar yin haka amma sai dai kash matsalan dangote ya yi nisa a yankin yammaci da kudancin najeriya ya taɓa yi mana alkawarin zai yi amma har yanzu shiru kake ji Fatanmu Allah ya bashi ikon yin kamfanoni a yankin Arewacin Najeriya kamar Borno, Adamawa, Yobe da sauransu. Sako daga Naziru Gimba. Assalamu alaikum VOA Hausa. Gaskiya Alhaji Aliko Dangote na da hanyoyin da zai taimakawa 'yan Najeriya. musamman arewa ta hanyar kafa kamfanoni wanda akalla za a samu kamar mutum dubu uku ko fiye da haka a kowane kamfani da za su samu aikin yi sannan zai taimaka wa 'yan gudun hijira wajen samun abin yi da kawar da kurjin da ke zuciyarsu na rashin 'yan uwansu da dukiyoyinsu da mahallansu Allah ya taimaka sako daga Jamilu Muhammad Gwaram. Yanzu ga zauranmu na matasa inda Ibrahim Abdulaziz da abokan tattaunawar shi za su duba rawar da manyan arewacin Najeriya da ma gwamnati suka taka ko suke takawa akan tattalin arzikin yankin. Jama'a barkamu da yammaci barkamu kuma da sake saduwa da gobe. A yau za mu taɓo batu ne da ya shafi harkan cigaban kasuwanci da masana'antu a Najeriya musamman ma Najeriya ta Arewa kuma don tattauna wannan batu ina tare da wasu 'yan Najeriya kuma masu hada-hada a harkar kasuwanci da kuma masana'antu a da farko alhaji suna adamu aliyu jalingo a sai kuma hassan abdullahi yola to a dukkanin ku muna muku barka da zuwa a cikin shirin na yau da gobe a mala adamu bari in soma da kai idan ka duba najeriya akwai 'yan najeriya ko kuma 'yan kasuwa ko kuma manyan da suka share wajen harkar kasuwanci da kuma masana'antu to amma ana samun ci baya da farko tukunan me ke kawo wannan matsala ta rashin ci gaban masana'antu da ma kasuwanci musamman a Najeriya ta arewa. Eh abun da ke kawo matsala a nan shine ka san gaskiya maganan kasuwanci a Najeriya in aka ce kasuwanci aka ce arewa an gama. So amma abun da yake muke gudu ko kuma muke mamaki ko da yake mu ba 'yan kasuwa bane kamar su ne sai su je su bunkasa yanzu ka dubi misali irin su dangote je bunkasa kasuwanci a gefen kudu. sannan kuma duk wani abubuwan da dangote ke sayarwa nan mafi yawa duka arewa ne suke saye wannan abubuwan me zai sa ba zai yi a arewa a rage mana 'yan gari banza ba to amma in ka ce eh, misali ai yana da kamfanin siminti a jihar Benue sannan ga yana da hannun jari a kamfanin Sabana na sukari eh, da ke jihar Adamawa to amma yanzu misali zan baka kai Abdulaziz yana da kamfanin siminti a Benue yana da hannun jari a Sabana arewa kuma nawa suke masa ciniki a rana ai yana da kyau ya yi shi mu kan mu yan arewa ba mu san menene tattalin arziki ba ne ai za a iya kare masa wannan hakkin mafi da kudu to me haka ke nunawa eh to wannan yana nuna ni ina gani kamar yan Najeriya yanzu misali wai ya je ya sunan wannan kasan eh, Zimbabwe, Zimbabwe wai zai bude kamfanin siminti fi sabilillahi ka je ka sake daga tattalin arzikin kasan wasu revenue da zai biya da mai in aka yi arewa nan dan Allah ko compensation aka yi ba a samu ci gaba ba to alhaji san ka ji abin da kai kuma me zaka kara eh to maganan da yayi ni ma zan dora ne akan maganganun shi so da yawa mu mutanen arewa dama ba wai bamu da yan kasuwa ba muna da yan kasuwa abin da yake kawo mana koma baya kuma anan shine gwamnati ba ta tallafa wa ƙananan 'yan kasuwa misali kamar ni dan adamawa ba manga tukuru dai babu wanda bai san shi ba a fadin kasan nan ya yi ciyaman na 'yan kasuwa a afirka har yau ba mu ga wani ci gaba da ya kawo mana a arewa ba ma bire jihan shi adamawa inda ake fama da rashin abun yi matasa yake sa su shiga wani hali shaye-shaye da sace-sace irin kamfanin nuka da yake da shi a wasu kudancin najeriya da arewa ya kawo zai rage mana talauci da wani abubuwa da muka rasa to amma bari na daga alhaji adamu wasu masu na ganin kamar kan cewa guduwan da wasu manyan 'yan kasuwanni suke musamman daga arewa zuwa kudu ko kuma a yan najeriya zuwa waje bai rasa nasaba da tunanin da suke na kan cewa watakila idan aka bude ko kuma su 'yan kasan ma ba su cika kula da kayakin da yi a gida ba misali yan eh, eh, najeriya sun fi mutunta kayan da aka kawo daga waje haka kuma idan a cikin gida ne watakila nan wani bangare za a fifita ba gani tunanin watakila haka ne abun da zan faɗi nan ne kawai ba wanda zai wahalarci ya zanna ya bata abu. especially yanzu da gote zai yi wannan kamfani a arewa ko fitina ne ta tashi wallahi matasa 'yan zanna gari ban nan za su tsaya kai da fata su tabbatar da sun kare masa dukiyarsa ha ba mu sani ne ana tada rikici a kudancin najeriya tare a ce sai ka biya revenin kuɗin kasa da sauransu a arewa ana haka ne ba a yi duk da lalacewar mu arewa muna da kara ai so don haka mu muna ba da shawari kamfanin don an jayin kamfanin dangote a kasan waje an kawo siminti menene a wurin muna da kamfanoni ai wanda sun fi wancan din ma duk wani abun nan duba ƙarya bane kawai to na ga Alhaji hasan na da abin cewa me za ka kara eh, to abin da zan ce a nan shine ina so gwamnati ta mai da hankali akan matasa game da abin yi ta fannin abin da ya shafi kasuwanci a tallafa musu don na ga hakan zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba a arewacin najeriya ta wani batu kamar yadda ka faɗa shine akwai wannan batun da na rashin tallafawa 'yan kasuwa musamman ma irin ko ko kuma masu ƙananan masana'antu me kuke bukata cewa gwamnati ta yi e to gaskiya muna bukata gwamnati ta bunƙasa mana kamfanin nuka matasa su samu aikin yi kaya ya sauka farashin da kowa zai iya saya ya ji daɗin amfani da abin da ya saya don haka muna roƙon gwamnati da ta tallafa ma 'yan kasuwa ƙanana su samu abun yi wanda ba su sana'a ma su samu abun yi. Ah, Allah da mun kaji abin da faɗa amma wani batu kuma shine na cewa idan muka duba a bada ma akwai abin da ake kira cibiyar kula da kasuwanci da masana'antu abin da ake kira chambers of commerce and industry a jihohi wanda suka yi taruka ko lokaci ma suka yi abin da ake kira baje koli a nuna albarkatun kasar da sansu amma yanzu shuke me kake tunanin kan cewa ya ja haka wasu na ganin hakan ma ya ƙara sa durƙusar da harkokin kasuwanci musamman a arewa. e to gaskiya akwai abun da chambers of commerce suke da za mu samu gwamnati ma ta tallafa yanzu dai misali a najeriya ko wance arewacin najeriya mu ba abun da zaka noma ba zai fita ba ba abun da zaka noma shine Allah ya albarkace mu da wayin nabu muna da shanu zaka yi noma zaka yi muna bukatar su dan goten ne in za su yi abun su zo su yi shi arewa tunda mu muke da ƙasa mai kyau misali kenan idan harkar noman ne in ka yi shi arewa zai fita in har kai ko kiwo komai kawai mu arewa kawai alhamdulillahi so don haka gwamnati muna bukata ita ma ta tallafa mana ku ce ku ka diyan arewa ku san aikin kawai ne ku ce mu ka. ko ina matasa masu dogaro da wani ko gwamnati amma kuma ana son abin duniya? Ku sani cewa yawancin waɗanda kuka gani a sama daga ƙasa suka fara. Gwamnatocin Arewa na da muhimmiyar rawar da za su taka wajen ciyar da yankin gaba, amma ita ma al'umma musamman matasa bai kamata a ce sun naɗa hannu suna jira a ci a basu ba yana da kyau a tashi a nemi na kai Gwamnan jihar Imo, Rochas Anayo Okorocha, ya tattauna akan wannan batun a wata hira da Jamila Kabiru Fage. Ni dan arewa ne kuma haife ne a arewa. Arewa sun ce da ni su suka bani ilimi. Domin haka na ce har ala ta muke ni na yi makaranta na gama makaranta na samu arziki to zan tamaki talakawa a nan to shi ya kawo ga haka shi ya sa muka gina makarantar nan a jos da kuma kan fakunta dai nakan zuwa masallaci wata juma'a ga mutane dan ba su abinci da gura kuma da sunan dai nakan je ba su abinci wata ran juma'a ji sadaka don su sama abinci su ci amma da na dinga haka din nan sai ya kai ga wata na ce to na dinga ba su abinci nan har yau sai za ka ba su abinci na taimakon nan har a zo a gama sai ya zuma tunanin cewa ya kamata a ba su ilimi domin ilimi ita ce farkon abu ko a addinin musulunci ita ce ainihin magana kuma shi a prophet muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce karatu ilimi kuma na kan ga yayanmu na arewa suna bara suna zuwa wurare da yawa ba su aiki yi ba sa sa makaranta na ce to in har ina ba su ilimin nan na kafa makaranta suka samu ilimi zai za su taimaki kansu kuma su sake wannan su to sha bu da ne kuma ni karan kayana ma da ban je makaranta ba da ban yi ilimi ba kuma ban je makaranta ba ban yi ilimi ba to yaushe za samu rochers har a zuwa samu gwamnan rochas to kai ga abubuwan da ya kai ne ga kana ce to tun da yana ya harce ni ya bani dama na yi karatu na yi makaranta ko da kadai yana ba su da shi masu ma haife da gidan rashi na ce tun da allah na roƙe ka har ka ba da ka ba izini na zoma mai ilimi to zan taimaki wanda ba su da shi ilimin ma da kiran ta ai babban abu ne ba kawai magana aiki ba magana aiki wato wani abu ne kuma daban amma mutum izona kana da ilimin ma tukuna ka san duniya da kake ciki kuma kana yi ka kai magana da mutane su gane ka ka gane su to ita ma kan kai da babban abu ne to a rayuwar mu yanzu mutum baka da ilimi to ai ai baka da rayuwa da baka da duniya ma gaba daya don haka zancen an gama makaranta ba ba a samu aiki ba to wannan wata magana kuma ba kuma duk wanda ya yi ilimi ya yi karatu sosai yana yi ba da ma kayan sama abinci ina ya a cikin kwakwansa da basiransa ya tayar mai zai don ita maki kansa amma ba ka da ilimi mai kayi ta yaya za ku iya amfani baya yanzu ta makarantar ku ku koya wa yara yadda za su iya yin critical thinking din nan su samu wannan ability din da za su iya thinking for themselves in ya so ba lalle bane ba sai wani ya zo ya ce musu ga ai ga abin da Qur'ani ya ce ga abin da hadisi ya ce eh na ma zaka ya ka gane Qur'ani ma ba ka da ilimi manzo Allah ce ikra karatu to ya ma zaka yi maganan addini baka da ilimi mai maka gaya mutane ya mai mai ka zaka ce ka gane ainihin addini da kake ciki don haka ilimi ta ce komai amma bun damuwa yanzu wato mutanenmu ba su da karfin aiki yan mata samu. wani sai sun fiya jin daɗi a rika yawo ana komi a ce sai gwamnati ta yi Allah ya baka basira ya baka damu ya baka hana ya baka kafa ya baka komai ka ce ba ake yi to ina noma a da din fa ya ke ci abinci da ba ma gwamnati gaba daya ai akwai noma me fi ba da amfanin wacce sana ta fi da amfanin yanzu ba noma ba na american ba da ke magana ta yanzu ai noma ne ko kuma ce to in kin ga mutum bai ya ce da kansa ba bai ya ce da yalansa ba to shi ma wani wani ba wata man alama bansa ce domin ita ce farkon addini kai ka ba kanka kabinci ba ka ce kana addini to ya ke ciki don haka ina so gama ya mata samu su sake tunani kuma su shiga sana'an noma na din fata a takace ni rocha zin nan yanzu an haife ni a cikin gidan kisan talauci talauci da ta bi talauci dari bisa dare to ba fa abinci ba komi amma ni na tambaya kana to talauci ne ta fi min kuma nemi wani hanyar da zan taimaki kayan na yi tele na sayar da lemu na sayar da barba na sayar da goro na sayar da garin kwaki mai ban ba ina tele titin jos an san ni kuma da wannan na ce ba zan zo na na ina yawon iskanci akwai da aikin da mutum zai yi to daga nan kuma ala ya karba addu'a na ba ga nan yau ba amma mutane ba sa so su yi komai sai a ce gwamnati bai yi kasa ba gwamnati bai yi kasa ba gwamnati su zama maka aure gwamnati ya baka abinci ya maka shara ya kwashe maka shara to ai ko ba baka ma ya ce don haka aka mata yanzu matasan mu su sa kwarai da gaskiya su sa kan gaskiya kuma su yi aiki akwai da aiki za a yi akwai aiki da yawa ma yara musu sa tsakanin da Allah su nima aiki yi akwai aiki kuma noma ita ce farkon sana'ar da ya ma ya ce mana Maryam kin da ya ce shi dan arewa ne amma kuma yana gwamna din Imo ito eh tunda a arewa aka haife shi nan ya tashi ai shi sa zai bugi kirji ya ce shi dan arewa ne kuma bisa ga dokar kasa ai shi dan arewa ne gaskiya fa amma ya ban mamaki ya ce ya yi talla ya sai da garin kwaki ya sai da abarba a kan titi yau kuma gashi shine gwamna ina ruwan Allah Allah me abin da ya so gaskiya yanzu kuma ga malama halima abdullahi da filin dafe-dafe amma yau ba girki za ta koya mana ba shawarwari za ta bada akan gyara da kula da gida a yau a wannan ɗakin girki nawa uwargida abinda yi shine ƴan shawarwari ne zamu bayar wato ita wannan ƴan shawarwari yau da zamu bawa gida ba wani abu bane ba illa tunatarwa akan mahimmancin tsaftar gyaran gida da kuma gyaran kicin so tari a wasu lokuta gaskiya mu mata wa'ansun mu har yanzu mukan yi sakaci wurin gyaran gidanmu walau ta fannin ɗakunanmu ko kuma wuraren da muke yin girki wani lokaci uwargida ki tashi tun safe maimakon a ce ki zauna ki gyara gidanki a'a sai ki kwanta ki ta bacci to uwargida ba abin da ya kamata yi ba. kenan idan kika tashi da safe kika sallami yara suka tafi makaranta to kamata yayi ki ɗauki gyaran gidan ki kai wata uwar gidan ma mai himma ba wai a wannan lokacin ita take gyaran gidanta ba tana farawa ne tun dare yayin da ta sallami kowa ta gama girkin ta ta gama za ta yi kowane irin kicin ne da ita walau na aiki da risho ne ko da gas take girki ko ma da murhu zaki ga ta zauna ta yi wanke wanke ta wanke kwana? karnukanta ta gyara su ta kikkife an sharo kicin an goge ko'ina. ba za ki taɓa cewa ma wai a cikin wannan ɗakin girkin nata ta yi wani girki ba saɓanin wata uwar gidan da za ki ganta ko kuma amarya an yi girki can an bar kwano a buɗe sauran abinci a buɗe nan guntun abinci a buɗe wani ruwa a buɗe kaya kaca-kaca ki ga ba mamaki ma uwar gida an yi tuwo ba a ɗauraye muciya ba ba a wanke bakin tukunya ba to ya kamata a dinga gyara wacce ba da daddare take yin wanke wanken ta? kamata ya yi a ce kin gyara ɗakin ɗakin girkin kin share kin goge ko ina kin haɗe kwanuka an rurrufe su domin kada wasu ƙwarin su bi wanda ta fannin nan ne za a iya ɗibar wasu ƙwayoyin cuta. A gaskiya uwar gida, muna ba da shawarar da cewar ki dinga ƙoƙari kina gyara kayan abinci sabida a abinci ne ake ci kuma sannan idan aka ce abin da bai kamata ba nan da nan za a ga yara sun kama amai ko kuma sun kama ciwon ciki kai har ma ta kai ga gudawa sannan kuma a ƙarshe a zo ana kaiwa ga zuwa asibiti Kin ga a nan kwalara ta faru Ha kawai wani lokaci sai ki ga yara sun kama yin wani ciwo wanda takamaimai sai ki ji ana wallahi yaro babu abin da ya ci abinci ya ci. To ai gida ki sani ta hanyar wannan abincin yaron ki ya kama wannan ciwon saboda karshen ta an bar abincin a buɗe yaro ya zo ya ci wani ƙwaron ma ya bi ta kai ko kuma ba mamaki ƙwayan cutar da suke yawo wani abin ya faɗa to kin ga ta nan kusan za a ce ke kika haddasa wa yaron ki wannan wannan ciwo na zawo da amai ko kuma wani ma ciwo na daban da fatan Allah ya kiyaye sannan kuma sai muhimmancin gyaran ɗaki nan ma kamata yayi uwargida a ga ko da yaushe gidanki tsaf babu ƙuda babu wasu ciwo-ciwo. kamata yayi uwargida ɗan maganin ƙwari ɗin nan duk da dai shi ma wasu lokutan in ya yi yawa yakan haifar da matsala to kamata ya ɗan fes ɗan faffesa domin rage ƙudaje walau a ɗaki ne ko a tsakar gida. Kamata yayi kullum uwar gida kika tashi idan gida yayi datti a ce ki share ki goge abinki ki share ɗakin ki ki goge ta yanda zaki ji daɗin walwala mai gidan ki ji daɗin walwala yaran ku ma baki ɗaya su ji daɗin walwala. To da fatan iyayen mu mata da mu matasa da ma sauran ƴan mata su suma masu shirin tafiya da fatan sa'a da. dinga gyarawa to a nan muke sallama da masu sauraro wanda sai kuma a shiri na gaba in sha Allahu mu ƙara haɗuwa a wannan fili namu na yau da gobe da ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. To Jamila mun ji duk abin da aka tattauna a kai a zauren mu da kuma bayanin da gwamnan jiha Imo ya yi. Me za mu ce me abin tunani a wannan batun? Gaskiya yau abin tunani ya kamata mutane su san cewa ai dole dole mu haɗa kanmu domin samun ci gaban duka ma yankunan Najeriya din baki daya. To a gurguje akwai tambayar mu ta yau? Dan saka ta Facebook. To a tara ta shafin mu na Facebook domin ƙarin bayani. Karshen shirin mu kenan Allah ya sanya kun ji daɗin shi kuma kun amfana sai kuma gobe Alhamis in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da wanda ya haɗa mana sauti Daniel Brown da kuma injiniyan mu Mr. Keith ni Maryam Dauda ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.